This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, noma da lon da kuma niyya. Haka kuma ana iya kama tashar kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet akan voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da safiya ku kuma da fatan kowane lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗauniyar kawo muku wannan shiri na la'asariya. Da farko ga kanun labarai. mayakan boko haram da ke najeriya sun kai hari a wani gidan yari a jamhuriyar nijar yau litinin wannan shine harin tsallaka iyaka na uku da suka kai cikin kwanaki hudu da suka wuce wani dan bindiga ya kashe wani dan majalisa a babban birnin kasar somaliya yau litinin din ana sa ran isowa wakiliyar jamus angela merkel yau a birnin washington don tattaunawa da shugaba barack obama game da faɗan da ake yi a ukraine a tsakiyar tattaunawar diflomasiyya don kawo ƙarshen rikicin ƙasar to kanun labaran kenan masana harkokin demokuraɗiyya sun ce ɗaje zaɓe koma baya ne ga harkar demokuraɗiyyar najeriya ƙananan sha bakwai daga cikin da da hudu idan dan sha bakwai ko zuwa ishirin da ake fitin tuni a wannan eriyar a ce dan wannan ba za a yi zaɓe ba to wannan ya saba wa gaskiya ka'idodi na demokuraɗi. haka kuma a jihar bauchi an kama wani yana karɓan katin zaɓe yana saiwa a kan naira ɗari biyar. yanzu aka samu wani yana zuwa sai ga kamar sojan gona yana karɓan katunan ana yana zuwa yana sayarwa naira ɗari biyar biyar ko kuma dai har yanzu mutane na ci gaba da faɗin albarkacin bakinsu game da batun ɗage zaɓe. wannan ɗage zaɓen da aka yi ɗin ma zai sa mu sake komawa ne mu sake zage dantse mu yi shiri kyakkyawan shiri mai kyau fiye da abin da da muka yi. Hawa kuma da yake yau litini ne Yusuf Aliyu Harande na tafe da shirinsa na ilimi amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran. Mayakan Boko Haram da ke Najeriya sun kai hari a wani gidan yari a jamhuriyar Nijar yau Litinin din nan. Wannan shine harin tsallaka iyaka na uku da suka kai cikin kwanaki hudu da suka wuce. Shaidan gani da ido da wata majiya daga rundunar sojan kasar sun ce sojojin Nijar sun hana harin a garin Diffa da ke kudu maso gabashin kasar bayan da suka kwashe awoyi da yawa suna gwabzawa a cikin dare. Nan take dai babu tabbacin ko mutane nawa ne suka mutu ko suka raunata ko kuma akwai wani ɗan gidan yari da ya gudu. Yau ne dai Majalisar Dokokin Ƙasar za ta kaɗa kuri'a akan matakin da zai ba sojojin ƙasar damar shiga Najeriya su kuma haɗa hannu wajen yakin da ake yi da 'yan Boko Haram. Dakaru daga Chadi daga da Kamaru kuma sun riga sun kara da 'yan ƙungiyar mayakan masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama waɗanda suka kashe dubban jama'a da kuma kama wurare da dama a arewa maso gabashin Najeriya. Wani ɗan bindiga ya kashe wani ɗan majalisa babban birnin ƙasar Somaliya yau Litinin an halbe Abdullahi Kayat Bare har lahira a gunduma Habar Jajab da ke birnin Mogadishu. Kuma 'yan tawayen ƙungiyar al masu alaƙa da al sun ɗauki alhakin harbe wannan ɗan majalisar. Mr. Bare shine ɗan majalisa na farko da aka kashe a Somaliya a cikin shekarar nan. An kashe wasu 'yan majalisa biyar a shekarar ta gabata. wancan karon ma 'yan kungiyar ta al ne suka ɗauki alhakin harbe daukan wannan har-haren kisan da ya faru yau litinin ne ya zo daidai da 'yan majalisar da ke shirin kada kuri'a na zaben sabbin 'yan majalisa guda 66 bayan da majalisar kasar ta kyamincewa da jerin 'yan takarar firayim minista umar abdulrashid ali shamarke labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ana sa ran isowa wakiliyar Jamus Angela Merkel yau a birnin Washington don tattaunawa da shugaba Barack Obama game da faɗan da ake yi a Ukraine a tsakiyar tattaunawar diflomasiyya don kawo ƙarshen rikicin ƙasar. A jiya Lahadi ne Ms. Merkel ta tattauna ta waya da shugabannin Ukraine da Rasha da Faransa a kan wani shiri tsakanin Faransa da Rasha da ƙudurin magance tawayen da ke ƙara tsanani a gabashin Ukraine. Ms. McHale dai ta yarda ta gana da shugaba Petro Poroshenko da shugaban Rasha Vladimir Putin da kuma shugaba Faransuwa Hollande ranar Laraba in Allah ya kai mu a Minsk babban birnin Belarus don ci gaba da tattaunawar. Shirin na tsakanin Faransa da Jamus an yi shi ne bisa yarjejeniyar tsagaita wutar da aka rattabawa hannu a watan Satumba da ta gabata a birnin Minsk, amma da ƙarin bayani akan lokaci a ta bakin wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Faɗan da ya faru a gabashin Ukraine ya laƙuma rayukan mutane fiye da 5,600 tun bayan da 'yan tawayen suka kaddamar da faɗa watanni goma da suka wuce. Wasu tagwayen fashewan bamamai sun kashe akalla mutane goma sha shida a babban birnin ƙasar Iraki yau din nan. 'Yan sanda sun ce cikin har-haren hadda wani ɗan ƙunar bakin wake a yankin eh, 'yan shi'a da ke Bagadaza. Harin ƙunar bakin waken dai ya faru yau a unguwar Kashimiya a Bagadaza. ya kashe akalla mutane goma sha hudu da kuma raunata mutane talatin a wannan unguwar ce wuri mafi tsarki ga 'yan shi'a yake nan take dai ba a sami wanda ya ɗauki alhakin kai harin ba amma akan danganta irin waɗannan hare-haren da mayakan sunni da ke auna 'yan shi'a fashewar bom na biyu ya faru ne a unguwar husainiya da ke gabashin ƙasar inda ya kashe mutane biyu waɗannan lamuran sun faru biyo bayan jerin tashe-tashen bamamai da suka faru jiya lahadi da suka yi sanadiyar mutum mutane 37 'yan sa'o'i bayan kawo ƙarshen dokar hana fitar dare da aka kwashe ƙarni ɗaya ana yi labaran duniya kenan kuka saurara To har yanzu batun ɗaje zaben da aka yi a Najeriya na ci gaba da samun tofa albarkacin 'yan Najeriya. Wannan ya sa na tambayi Dr. Abbati Bako na cibiyar harkokin demokuraɗiyya na ƙasa da ƙasa domin jin ko hakan na da wata illa ga demokuraɗiyyar Najeriya. To da ga shi hukumar zaɓe ta ɗage zaɓe har da wa'adin ƙarin sati shida. Shin me wannan ke nuhi a demokuraɗiyyance? yin haka da aka yi alamu ne da suke nuna cewar ana nemo ana nema a kawo wa demokuraɗiyyar Najeriya babban matsala. Saboda hujjoji da ita hukumar zaɓe ta kawo gaskiya ba hujjoji ne abin dogara ba idan muka duba da abu guda biyu. Na farko shine a kasashen da suka fi mu rigingimu ma an yi zaɓe kuma an yi an gama lafiya. kamar irin su Ukraine da Afghanistan da Iraq da Syria da da hatta wato Libya da yake ringimin su ma sun amma duk sun yi zaɓe kuma duk sun ci gaba da yin mulkin su na demokuraɗiyya saboda wannan ƙarin lokaci da aka yi na zaɓen nan gaskiya ni a fahimta ta ko a mahanga ta ilimi akwai kuskure a ciki da kamata ya ce tun kafin wannan lokacin ya kamata a ce ta hukumar zaɓe da kuma dukkanin masu ruwa da tsaki sun rangi wannan abu sun fahimtar da mutane kuma sun yi kyakkyawan shiri da kyakkyawan tsari yanzu ala takadir kamar yadda kowa ya sani cewa muna da mazaɓu dubu ɗari da ishirin a najeriya muna da ƙananan hukumomi ɗari bakwai da saba'in da hudu muna kuma da jihohi talatin da cire da abuja saboda idan ala dan ƙananan hukumomi sha bakwai daga cikin ɗari bakwai da saba'in da hudu idan dan sha bakwai ko zuwa ishirin da ake fitintunu a wannan eriyar a ce dan wannan ba za a yi zaɓe ba to wannan ya saba wa gaskiya ka'idodi na demokuraɗiyya kuma ya nuna cewar mafi wanda suke su ne wato marasa rinjaye sun rinjayi waɗanda suke suna da rinjaye. Dakta ba gan cewa misalan ƙasashen da ka bayar yanayinsu da matsalolinsu ya sha bamban da matsalolin da ke kasar. Da za a ce ya sha bamban ba, ai magana ce ta ta da kai baya wacce ta addabi duniya kuma ta addabi bangarori daban-daban kuma kusan duk irin abubuwan da suke faruwa irin wayannan kasashen a Najeriya ma haka yake faruwa. Saboda haka muna ganin cewar da kamata yi a ce hukumar zabe inda ta tuwo da wannan tsarin ta tafi da shi ba ta bari cewar an zo da wasu abubuwa da suke kokarin su yi wa ita demokuraɗiyyar Najeriya wato kanshin mutuwa ba. Saboda ana hakika kamar yadda muka sha faɗa. Ya idan muka duba jihohin ba wai dukkanin ƙananan hukumomin su bane gaba ta suke da wannan matsala. Wasu wurare ne ko wani ɓangarori misali kamar a jihar Borno ina da kamar lokal government ba su fi kamar guda bakwai ba ko goma sha biyu ko sha uku haka a jihar adamawa bai bala Allah lokal gamma hudu biyar ba a haka in ka tattara su gaba ɗaya ba za su kai ƙananan hukumomi guda ishirin ba ko guda ishirin da wani abu sauraka a cikin ƙananan hukumomi ɗari bakwai da saba'in da hudu ai ba hujja da za a ce ba za a iya yin zaɓe ba za a iya yin zaɓe sannan kuma idan kai la'akari da yawan ƙuri'un da ake da suna wasu masu jefa ƙura a Najeriya a yanzu hutun da ta hukumar zaɓe ta tantance cewar akwai mutane miliyan sittin da takwas da dubu ɗari takwas waɗanda suke an yi musu rijista su jefa ƙuri'a su idan an bayyana zaɓe za ga cewar an hakika jirgin da ake samun a fitintunu jirgin mobe da adamawa da borno ba su kai wato adadin yawan mutane su kai gaba ɗayan su kai miliyan biyar ba idan ka duba yawan ƙuri'un da suke wannan shiyar kuma idan kana maganar demokuraɗiyya kana maganar mafiya yawa ne ba waɗanda suke wato a marasa yawa ba ma'ana majority kenan. Saboda haka mun a nazarin muna ganin cewar yi zaɓen ya fi a tun da wasu kasashen sun yi kuma sun cimma nasara kuma suna tafi da mulkin na demokuraɗiyya. Amma ba a ganin a kaddara a ce miliyan biyar duka jihohin gaba ɗaya miliyan biyar ba zai iya maɗan takara illa ba? Ba lallai kawo wata illa ba ya dogara da irin tattaunawa da kuma yadda masu ruwa da tsaki musamman da suke wa'annan wato eriyoyin suka aka aka sami fahimtar juna da su amma abu ko yaushe a demokuraɗiyya shine mafiya yawa mai suke so idan aka yi la'akari da cewar kamar da na faɗa ma baya ƙananan hukumomi ɗari bakwai da saba'in da hudu don kwaya biyar shida bakwai takwas tara goma goma sha kaza zuwa ashirin akwai matsala ba zai hana yin zamanto an tauye wa ɗaruruwa wato yankin su kenan a sakamakon wato yanda suke yan kalilan saboda haka Allah kika ba abu ne wanda yake mai doguwar magana da zaka ce eh, haka ya kamata Dr. Abati Bako kenan na cibiyar demokradiyya na kasa da kasa a birnin Kano. Har wa yau game da batun zaɓen amma wannan karan kan ba da katin zaɓe na dindindin wanda a jihar Bauchi aka kama wani ɗan taliki yana karba kuma yana sayarwa a kan kuɗi naira ɗari biyar ga maganan ba da katin zaɓe na dindindin nan gaskiya ana ci gaba da shi musamman ma yake an kakkawo su kuma tashoshin da ake rarraba nan katunan ana gaya wa mutane da su je su duba sunayensu su karɓa wasu wanda suka je da tsohon akan ba su a ainihin sabon da aka tsawo da shi sannan kuma idan ma ba ka da shi ana yin kokari hukumar zaɓe tana bi tana taimarwa a gidajen kafafen yaɗa labarai na gwamnati inda jama'a suke zuwa kuma an yadda da kai akan baka in ka gano wani ɗan uwanka ko wanda ka san shi akan baka shi a yanzu kenan ba wani matsala ana yana tafiya akan tsari yadda ya dace eh yana tafiya kamar dai yanda aka tsara sai dai akwai wani abin mamaki da ya faru a Bauchi a unguwar da ake kira wajen veterinary nan wata tasha ce inda ake raba katin to aka samu wani yana zuwa sai ka kamar sojan gona yana karɓan katunan ana yana zuwa yana sayarwa naira ɗari biyar biyar to kuma dai allah ubangiji ya sa aka kama shi yanzu haka magana da muke za maka ɗin nan yana hannun yan ba. to har yanzu abdulwahab ɗin bai nisa ba domin gashi ɗauke da ra'ayin wasu mutane game da wannan ɗage zaɓen. to abinda zan ce dai sai dai mu yi addu'a da wannan abu zan ce ba a ji daɗin shi ba mutane da yawa ba su ji daɗin shi ba ni ma ban ji daɗin shi ba amma tun da allah haka ya kawo mana shi sai muna don allah ya sa haka shi fi alkhairi eh, in allah da kuma in zaɓe ya zo za mu fita mu kaɗa ƙuri'a ga wadda muke so allah ya ba wa wadda muke so kuma mulki allah kuma ya sa shugaba su yi adalci ni abun da zan faɗa shine shure-shure dai baya hana mutuwa kuma abun da suke gudun zai same su ai masu iya magana na cewa rana ba ta karya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya ranar za ta zo jama'a za su fita za su yi zaɓe kuma abun da ba su son jin za su ji saboda haka jama'a na nan suna jiransu sai dai yin zaɓen ne gaba ɗaya ba za a yi ba sunana amin modibbo wali ni ne dan takarar gwamna na abga a nan gombe amma gaskiya ba mu ji daɗi ba abin da yasa na ce ba mu daɗi ba mu mun ɓata lokacinmu mutane sun ɓata lokacinsu da binmu da shiga lungu-lungu kuma ga shi yanzu haka kawai gatsau aka ce an kirkirta ko an ƙara masa tsaye kamar wata guda to gaskiya mu kan ba mu ji daɗi ba wannan ya sa kun samu sanyin gwiwa a ba zai samu saurin gwiwa ba ai ma zai shi ne ƙara mana karfin gwiwa saboda mu sake shiri mu sake dagewa mu jajirce in allah da za mu ɗauki wannan kujera a gombe mu abga suna na kwamar garba tela yarwa ga na wudil gombe pro na jam'iyyar apc na farko dai ba mu ji daɗinsa ba na biyu kuma shugaban hukumar tsaro na ƙasa dama ya yi koyi bai kinkishe ba sai jega ya zo ya kinkishe masa dama ya yi korafi zaben nan a daga shi ya nemi a daga aka kuma biye masa aka daga saboda dalilin tsaro to amma mu wata a sati shida ba abin abin nan bane bai wuce minti shida ba a wajen Allah ko kuma sakan shida ba ma tunanin komai kuma ba ma fargabar ba za mu ci zaɓe ba saboda 'yar manuniya ta nuna wannan al'amari apc ne take da nasara ake nema a dishashe nasararta to ƙarshen tika tika tik ko da an ƙara assalamu alaikum ni ce mai suna catherine magaji to alhamdulillah ko da yake mu muna biyayya da gwamnati gwamnatin nan da ita ta sa ran sha hudu yanzu ita ta sake ɗagawa kuma ta mai da shi 28 nan gaba idan allah ya yarda ko da yake bai mana daɗi ba amma muna fatan hakan shine mafi alheri kun samu sanyin gwiwa kan wannan shiri ganin mai yiwa kun riga da kun gama shirin ku tsaf kawai kuna jin ranar ne yazo aka ce gashi an dage ba mu da sanyin gwiwa saboda mu riga mun gama shiri wannan dage zaben da aka yi din ma zai sa mu sake komawa ne mu sake zage dantse mu yi shiri kyakkyawan shiri mai kyau fiye da abin da da muka yi kafin nan wannan rana da gwamnati ta sa. madalla abdulhab kenan dauke da ra'ayin wasu 'yan najeriya suke bayyana ra'ayin su game da ɗage zaɓe ana tare da sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc yanzu agogo ya ce karfe goma da minti goma sha bakwai yanzu kuma ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa ƙwalƙoliyar daraja. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin, wanda muke kawo muka daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Jagoran shirin naku ne Yusuf Aliyu Harande, ke fatar kuna cikin kwanciyar hankali da walwala. To a yau idan har masu sauraro ba su manta ba, A makon da ya gabata, kun fara jin tattaunawarmu da Dr. Muhammad Alkali, mai kula da shirin ba da ilimin bai ɗaya a Najeriya na Majalisar Ɗinkin Duniya ta kyautata ilimi da kimiyya da kuma al'adu ƙarƙashin hukumar UNESCO. Kuma ya fara da bayyana mana hanyoyin da za a bi don inganta ilimi a Najeriya. Sai lokaci ya muna halin nasa. Amma yau insha Allahu za mu ɗaura daga inda ya tsaya. Sannan na biyu su ah, um, firamare ɗinsu za ka tare da duk subject ɗin da ake guda uku ne amma mu subject goma sha hudu subject tara subject goma sha wani abu shi ne za a tura ma yaro kuma ga kayan aiki kuma komai gwamnati take yi 100% komai gwamnati ke ɗaukar nauyi da ɗauke nauyin kayan aiki da komai na yara na biyu kenan sannan na uku shi ne yaro in ya fara karatu tun daga firamare na shekara ah, tara yana firamare school in ya gama ya je gaba kuma in ya gama digiri ba zai bari ba sai ya gama masters kuma gwamnati za su dauki nauyin shi 100% shine gaba da gwamnati za ta dauki nauyin shi har ya gama masters to don haka da ka gama masters sai gwamnati cire hannunta akan yaro zai je nemi aiki don haka a ƙasar su gaba ɗaya ba su da wani malami ɗaya wanda ke kowa wanda bai da masters a suna da ingantattun malamai ga ingantaccen aiki sannan kuma ga kowa da gaske ke ya dage yana aikin nan amma mu malam in ka duba ana maganan malami shi kanshi bai iya karatu ba shi ne mafi yawan mm, irin malaman da muke da su a jihohi to don haka irin su ingila irin su amerika za ka tarar da wannan samar da ilimin da ake yi kyauta da ke ba da shi sannan an samun da ingantattun malamai kowa sai ya kware sai an mishi jaraba ya shi jarabawa an duba mm, halayen shi da komai kafin a tura shi ga malami haka ka je makarantar nan ka tarar da kayan aiki ingantattu sannan kuma um, ko wajen koyarwa zaka ga bayan ingantattun kayan aiki zaka ga kuma uh, malaman an ba su training mai inganci wanda za ga suna koyarwa a uh, da bi kuma uh, malami ba a mai mishi promotion sai an ga performance sai an ga irin zan da yaran shi suka yi kamar yadda nake ce maka na farko primary har zuwa na university ya kasance akwai jagora masu kishin kasa masu discipline wanda duk abin da aka bayar domin a inganta ilimi an yi amfani da shi sannan kuma an yi amfani a ah, sannan an ba da ilimin nan ah, yadda ya kamata haka gaskiya ah, muna da jan aiki saboda mi saboda akwai alƙalamai guda uku wanda ake bi da su wajen ba da ilimi na farko shi ne access shi ne wata samar da gurbi ga kowane mutum sannan na biyu shi ne kwaliti, shi ne inganci akwai ingantattun kaya akwai ingantattun malamai akwai curriculum shi ne manhajan karatu sannan na uku shi ne management shi ne shi akwai ƙwararrun ma'aikata a ma'aikatar misali primary kamar da ake cewa subet ubek kamar Uh, a primary school uh, shi headmaster wane ne malaman su wane ne so kaga waɗannan abubuwa guda uku na faɗa shine a samar da gurbi a inganta aiki sannan a samar da ƙwararru ma'aikata to ta haka ne za a samu ingancin ilimi sannan kuma ƙasashen da suka ci gaba a kan wannan abin suke inda za ka ga uh, misali a america ilimin da na ce maka kyauta dai in muka duba kamar nan ƙasar Amurka ana ba ma 'ya'yan makiyaya wani mahimmanci wajen ilmantar da su. Amma a Najeriya, 'ya'yan makiyaya ba su samu wata kulawa da ta kamata ba, balle su samu ilimi nagartacce. To menene wannan matsala kuma ya za a shawo kanta? Um, kamar yadda ka fara ne cewa can saboda da gaske suke suna son a samar da ilimin nan domin domin mai domin kowa da kowa kamar yadda ake can ake. ana nufin Access and equity shine a samar da ilimin nan ga duk mutum da duk yanayin shi da aiki shi yake ina yake zaune za a bi shi da halin shi da irin rayuwar da yake ciki domin a samar da ilimi. mu nan an fara ilimin mataya kuma har yanzu ana yi Bat amma dai har yanzu matsalolin nan ne kamar da na faɗa guda uku shi ne access har yanzu ba a yi bincike kyakkyawa ba na a gano cewa shin yaya za a yi a masu waɗannan iyayen makayan a fara ba su ilimi su iya rubutu da kadu su gane mahimmancin shi sannan sai 'ya'yansu ya biyo su da kansu za su rikice 'ya'yan nan ma kila don aka je wani zango a ɗan tsaya a ba su ilimi sai sun take dawa 'ya'yan na da su saboda ni saboda su kansu sun san mahimmancin ilimin nan sannan kuma sun ga yadda aka ba su shi sannan suna iya gani misali kamar in na ɗaya ba lafiya ya san da cewa ai ta boko ne za a kira wani malamin ya kula da dabbobi ya zo ya kula da shi kuma a ƙara inganta dukiyar shi a ƙara inganta sana'ar shi domin me domin ya bunƙasa kuma a samu ci gaban ƙasa baki daya. tare da fatan wata rana namu kasashen za su kai ga samar da irin waɗannan ingantattun tsarurrukan a matakin firamare da sakandare kai har ma zuwa ga jami'o'i duk da rashin samar da wadatattun kayan karatu daga ɓangarorin gwamnatoci a kowane mataki baki da yakacin shirin kenan a yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin wanda zai mai da hankali akan ilimin 'ya'yan turawa makiyaya a nan Amurka. Yanzu a madadin Dr. Muhammad Alkali na hukumar UNESCO wanda ya bamu dama tattaunawa da shi, sai kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Muke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. neman sani kowanne a maza da mata don wazan miƙewa. To, madalla an gaishe kamala isu yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu mu. sakon farko na mansur almugumil ne inda ka ce masu hankoron ɗage zaɓe ya kamata sani cewa mun san sun yi haka ne domin biyan buƙatar wani mutum ɗaya kawai amma hausawa sun ce duk ɗan da zai ɓata laya bata magani shi kuwa mai nasara nasara huntuwa cewa yi tun da har hukumar zaben najeriya na da ikon ɗage zaɓe to babu shakka mu al'ummar ƙasa ya zama wajibi mu amince don kuwa yau da gobe duk ɗaya ne a wajen Allah sai wacce ta fito daga Ilyasu Muhammadu Tungar Bako inda ka ce ina kira ne ga al'ummar Najeriya da cewa ya kamata mu ɗauki ɗage zaben da aka yi tafkar wani ƙarin ƙarfin gwiwa ne aka ƙara mana domin mu dage mu ga cewa har sai mun kawo canji a ƙasarmu Najeriya da fatan Allah ya kawo mana canji mai amfani daga matakin sama har zuwa matakin ƙananan hukumomi da ƙarshe sai wacce ta fito daga lawal sani na kawu kace ɗage zaben najeriya bai da nasaba da dalilin rashin tsaro magana ɗaya kawai shine suna tsoron janar muhammadu buhari ne saboda ba za su iya kada shi a wurin zaɓe ba kuma sun ci amanar ƙasa kuma janar buhari yana iya hukunta su ko ko su koma 'yan gudun hijira amma mun zura ido mu gani yadda za su bullowa alkawarin da suka yi na gudanar zaɓe ranar 28 ga watan maris don hausawa sun ce rana ba ta karya sai dai wadda ya ji kunya ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice don haka ga maryam ta dawo da labarai a takaice to madalla ladan game da kasar yemen kuma an ci gaba da tattaunawar da majalisar ɗinkin duniya ke ɗaukar nauyinta yau litinin don warware dambarwar siyasar ƙasar tare da wakilai daga mahimman jam'iyyun ƙasar ciki har da 'yan tawayen huthi da suka kwace ikon gwamnatin ƙasar cikin makon da ya gabata manzon majalisar ɗinkin duniya jamal Omar ya sake maido da tattaunawa da ta cirje ranar alhamis ɗin da ta gabata manzan ya faɗa jiya cewa jam'iyyu daban-daban sun yarda su koma kan teburin tattaunawa don samun mafitar rikicin siyasar ƙasar. to madalla a nan kuma kawo ƙarshen shirinmu gaba ɗaya amma kar ku tashi kar kuma ku rufe rediyoyinku domin ga shirin yau da gobe wanda halima da jamila kabiru faje za su gabatar kuma a zauren matasa na yau suna da taken soyayya ne da neman aure take ne mai ɗan karen daɗi mai kuma sa a yi muhawara sosai sosai yanzu a madadin dukkan mu a nan sashen hausa musamman ita maryam dauda ta ɗauki ɗaunin taimaka min domin gabatar da shirin da julie gresham wadda ta bada umarni sai injiniyanmu mu na wannan lokacin wato martins ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an ji